satoshi da aka cika na kuɗi amma da ƙyar nake baka labari na samu ɗari uku ɗari uku ma ina gaya maka layin gwano ake irin tururuwa layin gwanan nan. yi wa lauya magana bayan ba mu san me aka yi da waccan miliyan biyu da ya kawo ba kun matsala ce a wajen mu za ku ku tanada abin da za ku gaya masa. to ai dama batu na rabon kuɗi ai ba kowa ne zai samu ba. duk ma ku aje magana cewa fa aka yi ayi noma da shi noman rani aka yi za a yi da shi. to ana noma ne ciki da yunwa. ina aka kwana a wancan noman da aka yi na baya an yi Ah, tunda ai mun yi noma, mun yi noma sosai a kasan. Ga ku maza kun kai maza, amma a ce ba ku da basira? Gona ta yi kyau. Kuma yabanya ma ta yi kyau. Alhamdulillah. Me gari ya ce an fasa kuma tun da ya ce an fasa ba uban da ya sai ce Ya Allah wannan magana ta fata. Gazance ya fito, gazance fito, gazance fito, fito, zo ka ji, mu je. tambaye ka ya na ga kayi wani kai saurin dawowa haka hmm? watan wai mai gari ne ya tura har gona ya ce a je a gaya min yana son jini na gobe da safe da ni da sarki shaida mai gari mai gari ne ya tura har gona ica na ne maka gobe da safe hmm. ah, mai gida mai gida mai gida ina tsoron sharrin wannan mai gari na hmm? anya ko wannan neman da mai gari yake maka anya ko wannan fa ba fa neman alheri bane ba anya ba wani abun mai gari ya kukkulla ba in shi yana so ya kwace maka gonaka ba kuwa ke saurara ba a haifi ɗan ba babu shi ni akwai wanda ya isa ya kwace min gona ai ni in kika ga an kwace min gona to bayan raina ne sai dai a haɗa baki da ni a kwace ta wani amma ba da ya kwace ta Mai gida, ka ji tsoron mutum. Ka san halin wannan mai garin namu. Ba imani fa kwata-kwata a zuciyar shi, babu Allah zuciyar shi kwata-kwata. Ka san mugun mutum ne. Kai ka sani sare sai dai ka gaya wani. Hmm? Ka duba ka ga irin mugunta da iri-iri a wannan ƙauyen namu. zaluncin da ya yi wa mutane a garin nan ya kwace musu gonakinsu ya kwace musu dabbobinsu tumakai ne akuyoyi shanu dukiya babu irin abin da mai garin da bai kwace mutane mutane wannan ƙauye namu ba saboda yana gani yana da sarauta babu wanda ya isa itinka ko ya fito yi wani abu ko ya ce wani abu hmm? saboda yana gani ba wanda ya isa to in ban da ke hmm. in ban da ke ni yanzu kamar ni a ce an kwace mun gona ai na ji kunya wallahi ai ki je kulla maka wani tashi ki shiga ciki kafin rai na ya baci a'a shawara nake ba tashi ki shiga ciki Allah ya kiyaye Allah ya tsare shi na abin da zai ce Allah ya kada fitina na ce ki shiga to in na ƙara ta uku igiya uku a'a Allah ya kiyaye idan harkan nan ta faɗa tunda ka ji mai gari ya kira mu da kansa kaji ya ce mu haɗa a nan to wallahi abin azima ne na zata taki ra ah. <laughs> Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka ai ba wanda ya gama zuwa barka da zuwa shi guda zuwa guda zuwa to sannan ah. mun kira ku ne dukan mu nan don mu amfana dukkanin ku babu wanda mu san irin shigan da yake tsula a garin nan ba muka kau da kai saboda irin wannan rana ta zo ku amfana mu ma mu amfana yawwa kai dai mun san manomi ne amma mun san ba noman kawai ka tsaya ba kakan noma kuma in an girbe ka hada da na makwabta da na kowa kuma duk kaje naka in an kawo kara a gaban ka gasa ne mukan kawo da kai cikakken wa dan mai amfani da wa ne kai ko ba sai mun faɗi aikin ka to mun sani duk wannan shigantaka da kake yi mun sani zarin kai dadi duk wannan shaidar da nake yi a kotu har fa birni aka dauke ne na je na haddasa fitina a wani gidan wani bukwara batu irin turawan ne sai dai zo gaban karen ka daɗe. ni na ce a kashe magana saboda ni ma akwai ranar da za ka zo mu ce ka yi kuma dole ka yi. wa iya bi na ilaha illallah ai ran kai daɗe ni na san wannan shari'a in ba kun sa hannu a ciki ba. na farko kuna da labarin dukiya ta marigayi alhaji sahabi. to akwai kuma daga ciki baya ga ta 'yan uwan nasa kun san akwai wata wacce ya ware ta jama'ar ta garin nan ina ta ganin mutane daga garuruwa suna zuwa don su ci arziki ba to ita muke so mu karbo alhamdulillah ka ji abin da na ga shi isa dole talakawanka su yi biyayya gare ka ranka yi dade shi wannan fitinannen yaro da ya rako gawa to yanzu wannan yaro ya ce sai an nuna gonaki za su ƙure ka za su ƙure ni haba haba ka haba haba to da ka mun ɗauki gonakin jama'a yanzu a wannan lissafin da nake muku a zuwan gonakinku ne muka ɗauka ko ne manoman waɗannan hotuna da muka bada a turan kashi da wannan ai aiki na ne kai ka iya wucewa shi da za a bayar babu matsala ba wata matsala kai me gari ya sa ka aiki ko tashi ta yi uban waye zai tsaya maka in ba su ne garin nan fa ka ga rashin matsalan nan ni ba sai ka bani ma yanzu baran kai daɗe idan bukata ta biya in dai shaida ka ji sa a jikin ka to shi kan shi wannan lauyan in ta kama a kashe shi a kashe ku dai zauna cikin shi duk yadda mai gari ya ce a yi haka za a yi Allah Allah ya uwarka albarka wallahi na ji daɗin wannan ni fa aiki na ne Yeah. yawa dama tun ɗazu nake so na kira ki nuna maki alkhairin alfaharin da na yi na ce ni na bi karbin kwaci wani irin alheri saurara ki zuwa zuwa wani irin alheri ne kuwa <laughs> kin ganci ko to me na gane ban gane ba sai ka ah, bayani ce miki kiran da mai gari ya mana ni na gaya miki da mai gari amini na ne ba dai zalunce ni ba alkhairi ne wannan da kike gani ko ma taɓa ke nan me ah, komai na mar ba ba aikin komai na mar ba shaida kai zan je na bada akan cewar gonakin garin nan namu ne kuma za a ba da tallafin makudan kuɗi na noma duk ta nuna za ta shigo kowa kika gana na ba a garin nan man me gida kan kaɗa kuwa anya ko me gida ko abin da yake damu ka kwaluwa kuwa to zo tsaya a'a tsaya ai ba ce kai na da kin ga juya na ga guda dai tsaya me gida yanzu inda ce ai kiran alheri ne eh. me gari zai kira ka ah. ga yan uwan shi ga abokanansa ga fadawarsu suna kusa da shi alheri ya zo bai kira su ba da mutanen shi a ce wai kai zaka zai kira alheri in mm, mm, mai gida albishirin wannan da kika gani so mataɓa so mataɓa ne wannan mai gari ya bani wannan kuɗin ne so mataɓi akwai miliyoyi suna nan suna zuwa Wato ga na hannun daman mai gari kenan. To iyakar gona nawa na ce bar mini. In je in kafci iyakar gona mu tafi gaban mai garin ya ce noman haka ne. Shi na ka baka wa'innan kuɗaɗen. Wannan aka ce tallafin noma. Kuɗi za a kawo na ɓangaren noma. Ba za a neman ba sarkin noma ba. Anya, anya ba zalunci bane ba wannan mai gida? Anya ko ba harkan zalunci ne mai gari ya tora ka kai ba kuwa? Kin gari kenan. Rike da Allah. zai ki fara tabawa idan masu yawan miliyoyin ta tabo in na baki ki ce ba za ki karba ba yake ga na kawo yan mata guda biyu na aji alkur'an to ubangiji wannan ko ta ni da mai gari yi, nan juna ne ba na shakka komai a wajensa zan fita waje sai an jima to Allah ya tabbatar mana da alheri Allah ubangiji ya sa wannan magana da ka faɗa haka Allah ya sa alheri Allah ya sa hakan ce Allah ya sa gaskiya ne ubangiji ka sa wannan abu ya zama mafi alheri yawwa yaya sunan naka nomau ka gaya masa na gaskiya fa nomau rubutawa zai zai kai birni wajen turawa nomau sunan mahaifi damuna Shekaru? Arba'in da uku. Kai. Faɗi gaskiya ne. Ranar sunan ɗan Ladidi fa aka haife ka. Gari. Sunan garin ku Laraba Abasawa. Shin an baka kuɗi? Ƙwarai kuwa. Nawa aka baka? dubu ɗari biyar aka bashi dubu ɗari biyar nawa aka baka dubu ɗari biyar ya naga kamar kamanta kuɗin da aka baka ai na gaba da shi ne magana eh, ban manta ba eh, na gaba da shi ne magana dubu ɗari biyar mm. to me yasa aka baka wannan kuɗin saboda da yi noman rani faɗa masa gaskiya ba. Saboda na yi noman rani. Noman rani? Eh. A dattijo. A yi wa mutum dan ba a bari ya faɗa da sanda aka bashi kana nan baba. Ka yi noma? Ba yawa magyara gama. Kwarai kuwa. Ka yi noma? Eh na yi. Kai da muka je birni Allah ya yi karanci. gonar ka ce ko haya ka karba Ta wace ta kaina amma bawan Allah wannan tambayoyi sai ka ce a kabari ɗaya bayan ɗaya ka haɗe kai masa man gabaki ɗaya yanzu alal misali amfanin noman da kai noma idan aka sayar zai kamar nawa mace da ciki dai kawai ba a san me za ta haifa ba to shin in tambaye ka noman rani dama aikin ka ne a shi aka haife ni to ba aikin sa bane ba mai gari zai zai dauka ya bashi ma in ba aikin sa bane to <clears throat> amma abu mamaki ka ce aikin ka ne amma ba za ka iya hasashen cewar abin da ka noma zai yi na nawa ba to ai shi noma idan aka gama shi ƙarshensa akan iya samun fari a cikinsa in ba a samu ba sai a iya kimantawa a ce zai amma kuma ai ba a kai karshen sa ba sai an gama an gani ko to kenan. yanzu na gama da bangaren tambayoyi abin da ya rage za mu ɗauki hoton kowa kai sannan ah, za a turo da ƙwararru wato masana aikin noma da kasuwancinsa domin su kwashe abin da aka noma su kai birni a sayar. Mu kuma mu ne. Saboda me? To ai haka ka'idar banki ta take. Ka gane ko su ne mutanen da za su turo ƙwararrun manoma da za su zo su kwashe dukkanin amfanin gonan da aka yi su sayar su cire kuɗinsu su ba ku riba ku. Me yasa tun farko baka faɗa mana wannan magana ba? Allah taimake ka ai komai daki daki ake bin sa ina da matsala me yasa me matsala to me yasa ba za a bar mu mu da kanmu mu je mu sai da kayan mu ba to kai dai ba ka karɓi kuɗi ba naira dubu ɗari biyar ka noma ai su za su sayar da wannan kayan amfanin gona su cire kuɗinsu su baka ribaka me matsalar ina da ah, matsala ne kwarai kuwa ni ba haka muka yi da su ba ni ba mu yi haka da su ba to yaya kuka yi da su ba fa za ta sabu ba kawai ka bar su su sayar da amfanin gonan da suka noma Allah ya taimake ka ai haka dokar banki take ba ta hau bace dokar haka tsarin yake ka ai da matsala ne kwarai kuwa ni fa ba abin ko kobo ba ni ma ba a ban ba ba a ban ba ni an bani ga ma abin da aka bani ina yawo da su domin ni tun da aka bani wannan kuɗi suka hana ni zaune suka hana ni tsaye don haka ga su na fito da su a ididdige suke ina dubu ɗari biyar inda aka ce an ba ku a cikin ku nan za a tambaya nan haka ni ban da wannan ba abin da aka ban ana yi dubu uku ce Eh, abin aka bani kenan ai da biyar ma aka bani ah, amma ku ne kuka ce an baku dubu ɗari biyar kowanne a'a cin hanci aka bamu dama ni aiki na ni shaidar sir nake ana biya na wannan haka guda goma ake bani na zo na ba da shaidar ƙarya shaidar zar ko na kaɗa rubutu na siyar aka ɗauko na haya aka ce min ga wannan tun da daga kuɗin ba su wadace ni ba na ce to dama in ta kama in faɗi gaskiya zan faɗa ni iya abin da aka bani kenan gashi nan mai unguwa shi ya zo har gida ya same ni saboda aiki na ne na kyayi masa irin wannan aikin na je na bada shaida da yi da mai hin kuma da suka karwata ni suka ɗauka na je na bada shaida saboda me saboda liman da alaramma suna son su yi bakin ciki akan kuɗin da aka bada a wannan ƙauyen shine mai gari ya ce mu haɗa wannan kitamar mana haka aka yi a'a la hawla wala quwwata illa billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ilaihi raji'un Allah ta mai jira ka ji fa abin da suka ce idan ya musa ma akwai ranar ma komai ban manta a kaina ba jama'a kun shaida na ba wa mai gari kuɗi. Kwarar ah, da gaske. Muna shaida. Kwarai kuwa. Wannan lakadan ne ba. a naira biyu. Me aka ce za a yi da su? noma rice za a yi da sunan eh? shinkafa noman shinkafa eh. an yi eh wai gari za a yi haka aka yi an yi noman ba ba me gari Allah ya ina kuɗin suke ina eh? kuɗi yan komiti yan komiti ina kuɗi sun raba a junansu gaba daya sun raba a junansu Salamu alaikum ranka ya daɗe ranku ya daɗe na ya daɗe Allah ya baka nasara ya bani nasara. magana ta gaskiya kuɗi ya ware nasa ya ware na mai unguwa ya ware na talle sannan ya ware na aljanu ya ware na jama'a na matan gari mai gari ina ka sanka mai gari ina ka sanka wai mai garin ba ana yake ko aljani ne mai garin ka an samu na ana ma magana jama'a dukkanin ku sani an karɓi kuɗin ku da sunan za a yi noman rani ba a yi wannan noman ranin ba an kasafta kuɗi tsakanin mai gari da 'yan kwamiti don haka yanzu zamu shiga da su ciki mun matse kowa sai sun fito da wannan wallahi tallahi kai daidai Allah ya saka maka da alƙairi eh. ke ya sunanki sunana zan kaɗe diya na kuɗin da mai gari ya wasu na cinye wasu kuma na sai kaya da su me yasa ya baki cewa yayi aure na zai yi kin ga babanki a'a to ina kuke haduwa kawai muna haduwa da shi a wani waje ke ya sunanki sunana indo na kudin da basiri ba za ka shi ka ji fa batu mai kayan sarki na kuke haduwa da shi ba a gidan mijinki ya sani me yasa baki gaya mata Me? gida? Ka ce miki, ka ce miki sun kama mai gari. Na rantse da Allah, na rantse da izati. Ma'aikata sun cika garin nan. Sun zo sun tafi da mai gari? Safa sun kama mai gari. Ni ma da tsar na samu na fake. To akan me wai? Kudin da ya bani. ba da kan wannan kuɗin ba. Sute, a ce dubu ɗari biyar biyar aka ce ya raba mutane min zai raba ta ɗari biyar. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Me gida yanzu kana nufin an ce ya bi kowa a cikin ƙauyen nan ya ba kowa dubu ɗari biyar biyar. Dabo eh, eh, eh. da shi a salimi ne mutuci ne mai yaudari ya dinga ba mutane ɗari biyar biyar sai ka ce kuɗin siyan goro sai ka ce kuɗin siyan ashana da kananzir. mai gida ka ga abin da nake gaya maka. Allah ya wuce albarka. Ina nuna maka haske kana guduwa kaga irin ta ko? Wallahi na ta. Tsaya mai gida, tsaya, tsaya ka je. Allah ne ka mana karshen azalimi. Allah isa mai gari. Allah isa su mishi daurin rai da rai. Allah isa da suka kama shi sun tafi da shi ke. Ni ba, ni ba, ba kama ni. Ki ciki.